Kwangilar biliyan ko kuma miliyar akalla ɗari shida na kudaden sefa ne aka sanar cewa an bayar a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin gwamnatin Nijar da zimmar Kanada domin gina matatar da za ta rinka tace ganguna dubu ɗari a kowace rana. Haɗe da wani katafaren ɗakin binciken kimiyyar man fetur a Doso. sai dai transparency ta ce a bayanan da ta tattara daga 'yan nishar mazauna kanada da ma waɗanda aka jiyo daga kafafen ƙasar na nunin zimar ba shi da kwarewar gudanar da irin wannan gagarumin aiki saboda haka ƙungiyar ta shawarci gwamnatin nijar ta soke wannan kwangila kamar yadda za a ji daga bakin shugaban ƙungiyar mamman wada a sanarwar da suka fitar zimar tana alaƙa da eh, farari fiskal na ilkaiman wato inda ake kai kuɗi ne wanda ba na na ƙwarai ba ne to duk kamfanin da ke aiki da farare fiskal wato kamfani ne wanda ya goce ma eh, dokokin ƙasa dokoki na duniya shi ya samu ka ce wannan kwangila da aka ba zimar a soke ta a nemi wani kamfani na gaske haka kuma zimar kanada na daga cikin kamfanonin da ake zargi da kewaye hanyoyin biyan haraji in ji transparency abin da ke zama manuniyar da ke fayyace alamun cin hanci da karɓar rashawa a harkokinsa. Ya kamata a ce an yi bincike an san ko su ne ne waɗanda suka sa hannu aka yi wannan aiki da zimar. A kai su gaban koti a yi musu shari'a kamar yadda dokokin ƙasar Nijar suka ce bai kamata a ce ba ana barin mutane suna abin da so ga dama da kayan jama'a. To wato kamfani ne wanda bai son Eh, ya biya eh, lanho na gwamnati bai su biya hakin jama'a irin waɗanga eh, kamfanoni waɗanda ba su aiki da haske su suna aiki da cin hanci da rashawa babba na tuntuɓi sashen labarai a ofishin ministan man fetur domin jin martanin hukumomi kan waɗannan kiraye-kiraye na ƙungiyar transparency to amma an buƙaci in ba da lokaci a sanar da ministan daga bisani za a waiwaye ni sai dai har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ba a tuntuɓe ni ba Kwada yake wani ɗan fafutuka Muhammadu Ciroma Aisami wanne shi ma ke nuna rashin gamsuwa da kwarewar zimar ya ce akwai alamun korafin na jama'a ya shiga kunnen da ya dace. A labarun da muka samu su da kansu shugabanni sun yi eh, niyya ta su yi bincike a bisa wannan kamfani na na zimar. Eh, tunda saboda Allah shi wannan aiki na gina matatan mai kona hakoman fetur aiki ne wanda an san su kamfanunnukan da suke iya wannan aiki 'yan tsararru ne a duniya amma shi wanga kamfani na zimar gaskiya kamfani ne wanda bai hidda sunan shi ba a game da wannan aiki na gina matatan mai muna ganin yana da kyawu a bincika a watan oktoban da ya gabata ne ministan tsaron Kasa janar Salif modi a madadin firaminista ya saka hannu kan takardun yarjejeniya da zimar kanada wacce a ta gwamnatin Nijar ta aminta da kamfanin a matsayin wanda zai gudanar da ayyukan gina wannan matata ko da yake a jawabinsa na wancan lokaci ministan ya tabbatar da cewa zimar amintacce ne ɗan ƙasa na da tababa game da wannan kamfani da ke ci gaba da zama abin muhawara a kafafen sada zumunta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger